Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa. ta bayyana matukar takaici bisa yawaitar 'yan digwi-digun yara a cikin masu zanga-zanga. Kotun musamman ta hukunta masu tarzoma ta zartar da hukunci kan matasa hamsin da shida. Waje guda kuma rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tabbatar da mika matasan nan da aka samu da tutocin ƙasar Rasha zuwa Abuja domin ci gaba da nazarin girman laifinsu. Ƙungiyar masu biredi sun ce har yanzu fa ana cikin garari. Don haka suna dab da kulle gidajen su, alabashi kowa ya haƙura. Tunda dai an musu ƙarin kuɗin fulawa ba adadi. Gwamnan Kano ya yi kira ga 'yan kasuwa da su sassauta domin ƙorafe-ƙorafe sun yi yawa a kan ƙarin farashin kaya. Bayan fara farfadowa daga zanga-zanga saboda yawan sabbin haraji a ƙasar Kenya, yanzu haka mahukuntan ƙasar sun biyo ta bayan gida inda suka sanya haraji a kan duk wani mutum mai son kiwon kyanwa ko muzuru. Za mu karkare shirin da wasikar mu takaicu wacce muke fatan za ta zame mana cikamakin rahotanninmu na wannan lokaci. Ku dakace mu. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne yake farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin inda ranka wanda masu salon magana kan ce kashi a kallo. Babban al'amari ne gararin da ƙasar nan ta shiga a dalilin zanga-zanga an tafka asarorin rayuka da na dukiyoyi kuma ta ƙara fitowa ƙarar cewar a kan tsini muke zaune ɗare-ɗare a ƙasar nan. La'akari da tarin matasa da suke zaman kashe wando babu aikin siɗi ba saɗaɗa ba makaranta sai ragaita a gari. wannan dai wata 'yar manuniya ce da ke nuna muhimmancin sake yin nazari kan yadda za a tafiyar da wannan ƙasa wajen kawo hanyoyin da suka dace da warware matsalolinmu da kanmu maimakon dagewa wajen kwaikwayon tsarin turawa kamata ya dai mu nazarci wannan yanayi da ake ciki shugabanninmu su riɓanya tsoron Allah su ƙara haɓaka harkokin samar da abinci da kuma ƙara fitar da hanyoyin samawa talakawa mafita. babu ƙarya kuma babu azarbaɓi idan an bayyana irin tarin mutanen da ke rayuwa cikin matsananciyar fatara da yunwa. Dubban mutane ne kan tashi ba tare da samun abin da za su ci ba. Mutane kan wayi gari 'ya'yansu na kuka saboda yunwa amma ba su san inda za su je su samo musu abinci ba. Mai ɗaukan albashi ma a yanzu ba kasafai albashinsa ke masa rabin wata ba. Haba masu girma shugabanninmu. ku sani fa a baya kun yi ta cin karanku ba babbaka amma 'yan ƙasa ba su ce muku kanzil ba balle su tayar muku da tarzoma ashe wannan hujja ce da za ta tabbatar muku da cewar wasu matakai da kuka ɗauka a yanzu sun yi tsauri ku taimaka ku sassauta a bangaren gwamnoni ma shugaban ƙasa dai ya lissafa biliyoyin kuɗi da ya an musu domin rage wa al'ummar su raɗaɗi shin ina suka kai kuɗaɗen dan Allah dai a sake nazari tunda dai a yanzu ta tabbata yunwa ta yi mana kanta ku mayar da hankali wajen samar da abinci da haɓaka aikin noma maimakon wasu ayyuka na gine-gine ko kuma raya ƙasa. Ma'ana dai a fara haɓaka wanda zai hau titin maimakon gina masa titin. 'Yan kasuwa kuma suna da matuƙar rawar da za su taka wajen sassauta wa mutane don haka kuma ku duba Allah ku rage yawan ribar da kuke samu. Danganin an magance wannan garari da ake ciki. dangane da mu talakawa kuma ya kamata mu rage hange-hange mu rage buri mu dage da addu'a mu daina saurin haikewa 'yan uwa mu kuma kula da 'ya'yanmu wajen rage sakinsu a gari suna ragaita idan mun kiyaye sai kaga Allah ya kiyaye mu domin babban abin takaici ne yadda wasu mutanen ke sakarwa 'ya'yansu linzami ta yadda zaka ga sun haifa sun saki kamar a rariya alal misali wakilinmu usman na gudu ya ci karo da wasu kankanan yara da ba su wuce shekara bakwai zuwa takwas ba suna ta gararan ba a wata unguwar yan gayu da ke nan kano kuma ganin su ƙanana ya tsaya ya tambaye su inda suka ce masa ai tun da daɗewa mahaifinsu ya rasu shi kuma ɗan uwan mahaifin nasu ya aiko da su tun daga can garin mai tsidawa ɗan batta ya kasu unguwar daɓai a nan kano kuma tun daga can unguwar daɓan suke takowa ƙasa su zo tudun yola neman abinci Sadi. Daga yana kuka zo nan garin? Masirau. Me yasa aka kawo ku nan? Babanmu ne mutum baban bai kawo. Menene ya kawo ku nan? Ba. Ina ce makarantar ku. Kawo shi. Sabon gani. Mi daɓai? Eh. Ina takarman ku suke? mu da takarma. Ita kuwa wata mata da ke da yara marayu masu tarin hankali ta shigo ne cikin kuka ta ce dama dai mutane na taimaka mata amma fa yanzu abin ya gagara. domin bayan maganin naira dubu tamanin da biyu da aka rubuta mata ita kanta ciwon hawan jini ya kama ta ga kuma 'yarta budurwa da idan ta yi bayan gida ma take cinyewa don haka take jaddada yanayin da suke ciki na neman taimako. ya ta ce ana yawan taimaka mata mai cin bahayan nan tana fama da larurar taɓin hankali an rubuto magani naira dubu arba'in da ɗaya ni kuma ba ni da shi ba ni da hali ba ni da kuma takamaimai wanda zai siya mata akwai wanda suke siya mata da yawa amma kuma sakamakon yanzu kuma ba a samu maganin ba shine nake roƙon al'umma musulmi dan Allah da duk wanda ya ji koke ya taimaka ya siya mata maganin dan Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan fa suna nan jingim sai dai fatan Allah ya kawo mana ɗauki Allah kuma ya ƙara taimakon masu taimakawa domin su riɓanya taimakon da suke yi Allah ya ƙara buɗa musu a irin wannan lokaci ne kuma ƙungiyar masu biredi ta ƙasa reshen jihar Kano suka yi barazanar rufe dukkanin masana'antunsu da ke Kano da haƙura da yin biredin har sai illa ma sha Allahu shugaban ƙungiyar a nan Kano Malam Jibril Hamza ya ce an musu ƙarin fulawa gaba gaɗi don haka suka fuskanci abin ya fi ƙarfinsu. kafin dai a tafi zanga-zanga 63,64,65 to amma daga dawowa kasuwa jiya fulawa ana ce mana 85,000 to mu muna gaya wa jama'a mu ba za mu yi ƙarin farashin biredi ba don haka muke umartar dukkan membobinmu duk wanda fulawarsa mai sauƙi ta ƙare kar ya siyo fulawa mai tsada ya dakatar da aiki don mu ba za mu yadda a yi ta wa talaka masu cin biredin nan ba. To yayin masu fulawa ke wannan korafi shi kuwa mai girma gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya shawarci 'yan kasuwa da su zama masu sassauci cikin kasuwancinsu musamman ma irin wannan lokaci na jarraba. Alhaji Abba Kabir Yusuf ya yi wannan kira ne a fadar gwamnatin Kano yayin ganawa da 'yan kasuwar Kano. An yi la'akari da kangin da al'umma su. To idan ba mu tallafa to babu shakka bai kamata mu ƙara su wani abu a dai wannan yanayin da kuma dukkan tunan nan a rufe faski ba wai sabbin kayan abinci aka kawo ba misali balantana a ce kudin kawo su tireloli zuwa kasuwannin mu ya gaba wannan dai kayan abinci to ai kamata ya yi ci in ba a rage ba an basu a farashin da suke to da fatan za mu sassauta wa na ƙasa gare mu mu ma sai kaga Allah ya sassauta mana. Idan ma sauraro ba su manta ba matasa da dama 'yan tarzoma sun yi ta fasa gidaje da wuraren gwamnati. Amma abin takaici a cikin wuraren da aka fasa har masallaci da wata makarantar Islamiyya a gandun albasa. Domin ko wasu matasa ne suka kutsa tsohon gidan shugaban ma'aikatar fadar gwamnati, Wani rabin Shehu Wadasa Gagi, wanda ya mayar da shi makarantar koyon haddar Alkur'ani tun shekaru da suka gabata, musamman ma ga marayu kyauta kuma a lokacin da suka shiga wannan makaranta sun iske abincin da aka tara ana dafawa marayun wanda suka yi awon gaba da shi lamarin da ya sa wasu ke cewar abincin gwamnati ne aka ɓoye daraktan wannan makaranta malam muhammad muktar ya bayyana cewar abincin da aka kwashe abinci ne da suke dafa marayun wannan makaranta a kullum wacce kuma makarantar tana da rassa daban-daban a ciki hadda na nan gandun albasa da kuma wani reshen asharaɗa makaranta dai ba guri ne na siyasa ba kuma ko babu komai musamman ma makaranta aka ce ta addini kuma karatun alkur'ani wannan abincin da suka ɗiba su waɗanda suka ɗiba din to su sani ce abincin da ake bawa kannin su ne a makaranta kaga yanzu hidimar da ake ta yanzu in babu wannan abincin kuma kaga yanzu ta kila sai da iyaye kuma su zo su ci da ƴaƴansu kuma yaran nan su ma sun san abincin su ne domin da yawa jiya da abin ya faru yaran ne sun kira na suna cewa malam an fasa mana makaranta ana kwashe mana abinci haka da ɗaya ta wannan abincin baki ɗaya yakubu inuwa gandu shine sakataren kuɗi na jam'iyyar nnpp ya bayyana cewar su ne suka kai kayan abincin a matsayin tallafi ga marayun wannan makaranta domin a ringa dafa musu amma kuma sai aka samu waɗannan matasa marasa tausayin marayun suka dakawa kayan wawa shinkafa wada sa gagi ya ba wa shugabancin karamar hukuma na nnpp da shugabancin ah, mazaɓar gandun albasa akan a rarraba wannan ya sa wannan shugabanci ya ɗauki wani abu daga cikin wannan shinkafa ya kai islamiyya don a ci gaba da dafa wa yaranmu da suke zuwa yin hadda an kai shinkafa an ajiye aka fara wannan hatsaniyar yan unguwa makota marasa daraja suka je suka fasa suka dinga ɗiba da sunan ganima to allah ya kiyaye to a yayin da ake alhinin afkawa islamiyya tare da kwashe abincin marayu nan ma gwamnatin jihar Kano ta nuna damuwa kan lalata cibiyar nan da hukumar sadarwa ta ƙasa ta samar da ita a nan Kano. Babban mai taimakawa gwamnan Kano kan harkokin fasahar sadarwa Malam Yusuf Sharaɗa ne ya bayyana hakan wanda dama yana cikin kwamitin da tun a baya gwamnan Alhaji Abba Kabir Yusuf ya kafa da nufin haɗaka da NCC wajen gudanar da wannan cibiya. wannan abin takaici da ya faru na wannan zanga-zangar lumana aka samu wasu ɓata gari suka yi amfani da wannan damar suka lalata aikin da aka yi na miliyoyin kuɗi da yawa a wuraren nan suka ɗebe kayan ciki suka farfasa suka haƙe wayoyi suka kakkarya abubuwa abin babu daɗi wannan tabbas ci baya ne a gare mu kuma an cutar da al'ummar mu saboda ɗimbin alkhairan da da alfanu da za su biyo ta wannan wuri yanzu an kawo tsaiko ba mu ji daɗin wannan abu ba har ila yau yusuf sharda ya bayyana irin ƙoƙarin da gwamnan kano ke yi a wannan fanni musamman ma yunkurin samar da hukuma kacokan domin lura da fasahar sadarwa da nufin dai taimakawa matasa masauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan freedom radio muryar jama'a tumarilla daga kasar kenya kuma gwamnatin ƙasar ta sanya dokar haraji ga dukkanin mai son kiwata muzuru ko kuma kyanwa wakilin yusuf bala abdalla yana da ƙarin bayani a yanzu haka dai mutanen da suka mallaki muzuru ko kyanwa a babban birnin ƙasar kenya wato nairobi na nuna damuwa kan abin da suke gani na wani sabon kuduri da gwamnatin ƙasar ta sanya na harajin mallakar dabbobi musamman ma mage da dangoginta dokokin da hukumar birnin ke shirin yi za a buƙaci duk wani mai mage ya yi wa dabbas ta rajista hakan zai buƙaci mutum ya biya kuɗin lasisin mallakar ta sulai ɗari biyu na ƙasar kwatankwacin dala ɗaya da rabi tare da shaidar cewa an yi madabbar rigakafin cutar hauka sannan kuma sanarwar dokar ta ƙara da cewa ya zama dole kowane mai kyanwa ya ɗauki alhakin halayyarta ko abin da take yi kamar yawo a gari ko unguwa sannan kuma wajibi ne mutum ya kula cewar magen tasa ba ta yin koke-koke wanda zai damu jama'a cikin dare musamman ma a lokacin da suke bacci hukumomi sun ce za a yi dokar ne domin dai inganta hanyoyin kula da lafiyar kyanwa da muzuru abin da wasu ke suka a kai to mu ina ruwanmu can kuwa daga kasar denmark wani ɗakin karatu ne na musamman aka buɗe shi wanda maimakon littafi sai dai a baka hayar mutum ya baka bayanin rayuwarsa ka koyi darasi daga cikinta ga wakiliyar mu Samira Sa'ad Zakirai da ƙarin bayani wannan dai shine karo na farko da a tarihi aka sauya aron littafi zuwa aron mutum don ya ba da labarin kansa Ƙasar ta Denmark ta ce akwai tarin fasaha da ƙalubale a tarihin rayuwar wasu mutane da baya cikin littattafai. A don haka ta fito da tsarin sauraron labaran mutane fiye da na karantawa. A yanzu haka dai tuni mutanen ƙasar suka fara yin dafifi zuwa ɗakunan karatu domin sayar da labaran tarihin rayuwarsu maimakon karanta labari kawai domin ya zama izina ga rayuwar wasu. To an gaishe ki maman a nan kuma mashahurin kamfanin nan na SMB Target Group of Company masu yin ingantattun kayan masarufi kamar ganyen shayin SMB Target Black Tea da SMB Target Coffee. Kamfanin yana sanar da jama'a cewar Za ku iya samun kayayyakin SMB Target Group of Company a manya-manyan kasuwanni da ƙanana a faɗin Najeriya. Kwa kira shugaban kamfanin SMB Target Alhaji Suleiman Muhammad Bello a lambar waya sifili takwas sifili uku shida biyu uku uku sifili takwas bakwai. Kafin mai sallama ga takardar neman taimako ta wata baiwar Allah da take fama da hawan jini. 'ya'yanta kuma suke da lalurar taɓin hankali ta ce an rubuto musu magani naira dubu arba'in da ɗaya sau biyu amma kuma kuɗin ta ce bata san yadda za a yi ta samu ba da haka take jaddada roƙo gare ku bayan Allah a taimaka a ceci rayuwata da waɗannan marayu marasa lafiya sai kuma takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Musa Abdulrahman wanda shi ma ake neman naira dubu casa'in da uku a asibitin koyar na malami na Kano. sai kuma takardar neman taimako ta Ishak Umar wanda shi kuma mahukuntan asibitin lura da mafitsara na Abubakar Imam su ne ke neman naira dubu ɗari da ashirin da biyar domin yi masa aiki su sun ce ba su da hali sai kuma takardar neman taimako ta wani ɗalibi da muka sake sunansa wanda ke shekarar ƙarshe yana koyon zama likita amma kuma kuɗin registration naira dubu casa'in da biyar sun tsaya masa don haka yake ku bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarsa da fatan bayan Allah za ku taimaka haka kuma bawan Allah nan mai lalurar ƙoda wanda aka cire masa ƙoda guda ɗaya yake rayuwa da ɗaya kuma ɗayar ma ta samu mishkila likitoci kuma suka rubuto masa wata allura da za a ringa siya naira dubu ɗari takwas da arba'in da hudu shi ma ya ce yana roƙon bayan Allah a taimaka a ceci rayuwarsa da fatan za a taimaka masa Allah ya taimake mu yanzu kam lokaci ya yi da zinnira garba baban ladi za ta shigo domin karanto mana wasiƙar ta takaicu Muna zaune da mijina tsawon shekaru shida kafin rasuwarsa. Mutum ne mai ƙoƙari wanda duk wani samunsa baya ɓoye wa iyalansa. Yana mana hidima sosai ni da yara na guda biyar, amma na kasance mara tattali a rayuwa. Komai ya kawo bana alkintawa musamman kayan abinci, haka zan bar shi a wulaƙance. Wani abin ma ban yi amfani da shi ba zai riɓe sai dai a zubar. Ana cikin wannan yanayi ne Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya wanda har sai da ya daina zuwa aiki. Wannan rashin lafiyar kuma ita ce ta zamo ajalinsa. Ya rasu ya bar mu cikin rufin asiri, amma kafin wani lokaci komai ya ƙare wallahi yanzu abin da zan ci ni da yarana ma ya gagare ni muna rayuwa tamkar almajirai sai mun yi roƙo ko bara kafin mu samu abin da za mu ci da fatan wannan zai zama darasi ga 'yan uwana mata musamman masu wulaƙanta abinci an gaishe ki zinnira duka duka kuma da wannan na shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki yusuf bala abdallah aminu abdu baka noma da bashir sharfaɗi sai kuma Zainab Aminu Bakori da Samira Sa'ad Zakirai wacce ta jagoranci shirin. Nasir Salisu Zango a madadin Abdurrahman Hamisu na Madina da Abdurrahman Ado Baba nake muku sallama bisalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.